gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu kai tsaye a yaushe ake bukata a shafinmu na sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni daular Salim. To a duk ranar Laraba shirin yau da gobe kan duba batutuwa ne irin na siyasa da shugabanci na gari. to haka ma yau take ranar goma sha uku ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha tara shirin namu zai tattauna ne akan zaben shugaban kasa a najeriya da za a gudanar ranar asabar sha shida ga watan nan na fabrairu in ana son a kwantar da tashin tashin hankali gwamnatin tarayya ita take da hurumi za ta raba jami'an tsaro a tabbatar an yi free and fair election a tabbatar an kamanta gaskiya da adalci. haka yake sarfili yau muna dauke da ra'ayoyin jama'a daga birnin tarayya abuja da jihohin kano plateau da borno akan wannan zaɓe mai zuwa na rana asabar idan allah ya kai mu sannan ku ku masu saurari za mu buɗe muku layar wayan mu domin ku kira ku bayyana mana halin da kuke ciki yayin da kuke jiran ranar zaɓen lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alamar tarawa daga farko wato plus. To yanzu bari fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce shin ko kun san cewa ƙuri'ar ku ita ce 'yancin ku ga kuma yadda kuka amsa mana. To Sarfilu an samu ta farko a yau ta fito ne daga Adamu biyu biyar inguru inda yake cewa tabbas wannan ma shine dalilin da ya sa ko a naira miliyan guda ba zan sai da inci na ba domin na tabbatar na tabbatar ƙuri'a ta inci na ce. To shi kuma Yusuf Cimbi daga jihar Niger cewa ya tabbas mu yancin mu don haka za mu yi amfani da ƙuri'ar mu wajen zaben shugaba na gari insha Allah. To sai Abdullahi Laki Funtuwa cewa ya tabbas yau da gobe maganar ku dutse nima na yarda da ƙuri'ata ita ce yanci na a yanzu lokaci kawai nake jira yayin domin na halarci rumfar zaɓe domin na zaɓi mutum da na ga na yarda da shi. Sai kuma Amiru Alamezan Amarawa ya ce yau da gobe kenan. wagga magana ai ta zama tamkar fatiha ce a baki da kuma kunan mutane ban dai gane kunan mutanen ba <laughs> haka ne hmm. sai an sa ta gaba inda ta fito daga alhaji hassan mai waya kan giwa inda yake cewa assalamu alaikum filin yau da gobe tabbas ƙuri'an mutum sa kuma tsalle ɗaya ake fadawa rijiya amma idan aka buƙaci mutum ya fiddo ana buƙatar mutum dubu ya fiddo yana da kyau mai jefa ƙuri'a ya lura wane ne zai zaɓa kada ya duba ɗan roman kwana to wannan roman kwana ɗaya <laughs> kenan roman kwana ɗaya roman kwana ɗaya ko biyu a zaɓe mm. wanda zai kai rayuwarsa da iyalansa ga halaka mm. to haka ne kam kada a sha daɗi rana ɗaya gobe a zo a sha wahala ya kamata ku yi dubi sosai kuwa wato cin dare ɗaya ake cewa kumburin ciki <laughs> to shine hmm. sai kuma sako daga Emmanuel Lunes Linus mm. ya ce salam BOA salam yau da gobe tabbas haka take ƙuri'ar ka 'yancinka yana kira ga al'umma baki ɗaya da mu guji sayar da mu domin kare mutuncinmu da ma ƙasar baki ɗaya. haka yake sai baba alibara inda yake cewa salam yau da gobe wannan magana haka take da fatan za a yi zaɓe lafiya to shi kuma samun mai wato mai mai gadan kunsa al to wannan suna ta tafawa balewa in mm. san wani abu kamar haka ya ce tabbas haka yake ƙuri'a mu yancin mu Allah ya kai mu ranar zaɓe da shi za mu yi amfani mu zaɓi shugaban da muke so to sai abubakar ya kanaji bauchi shi ma cewa ya ƙuri'ar mutum ita ce yancinsa to amma yanzu ƙuri'ar ana amfani da ita ne kawai domin biya wa wasu buƙatu amma a nan najeriya zaɓe baya da wani amfani ga talaka tofa tofa ra'ayin shi kenan mm, amma dai lalle fa ra'ayin shi kowa ai dai fita dai saboda ya san cewa ya kada ƙuri'a yancin ka ne yana da muhimmanci yana da muhimmanci kuma yancin kowa ne sai kuma sako daga shehu adamu da jau ya ce yan uwa na al'ummar najeriya mu guji sayar da ƙuri'un mu a ranar zaɓe mu sani cewa mu ita ce mu saboda haka kar mu yarda mu yi wasa da ita mu rike ta gam tamkar yadda yaro ke rike alawa To fa a haka ne. Saboda tsaban muhimmancin ta. Muhimmancin ta mm, kwarai da gaske. Wannan yana muhimmancin ta tabbas. Haka ne. <laughs> To sai Aminu Adamu Malam Maduri inda yake cewa salam yau da gobe ikon Allah. Hakika mun san ƙuri'a mu ita ce yancin mu shi ya sa ma muke mata rikon alewar yaro ku tashi lafiya to shi ma wannan. Haka. <laughs> To sai kuma Umar Adamu Katagu muke cewa sau da dama a najeriya wato yawancin lokuta a najeriya mutane kan sai da 'yancinsu ne saboda tsananin talauci amma dai koma menene ya kamata mi karatun ta nutsu to in ka sai da saboda talauci kuma idan talaucin bai zo ya ba maka gyaran ba kuma ya za ka yi kenan shine kamto to sai sako na gaba inda ya fito daga aminu adamu kaman ma mun karanto sakon shi ko eh da alama mun da alama to mm, bari in wuce eh, mm. daga yusuf m ramadan mai gombawa inda mm. yake cewa yau da gobe sosai ma kuwa mu dai matasan najeriya mun san cewa mu ita ce mu. kan mage ya waye shi yasa ma mun shirya tsab domin zuwa kaɗa ƙuri'unmu. To sai kuma saƙon da ya zo daga Mansur babu Wuro na faɗa. Ya ce ya fara da sallama ya ce yau da gobe fatan alheri gare ku. Hakika mun san ƙuri'unmu ita ce mu Kuma insha Allah za mu fito kwanmu da kwarkwatanmu wajen kaɗa ƙuri'a ga wanda muke so. Kuma za mu wato za mu kuma za mu kasa mu tsare mu mm. jira mu raka abin da yake <laughs> nufi a kidaya a bayyana mana sakamako ku tashi lafiya. Haka ne ka wannan yayi magana mai mahimmanci ka tsare ka rike a mm. jira haka kowa ya kamata yi mm. ko a sa ido sosai. <laughs> To sai an samu ta karshe a yau inda ta fito daga Umar Abdullahi Gambaki daga jihar Bauchi inda yake cewa Salam masu gabatar da shirin matasa hakika mun san ƙuri'ar mu ita ce mu domin kuwa sai da ita za ka sauya shugabanci. Mun gode. Haka ne kam, to jama'a mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. To Madalla yanzu bari mu je ga ra'ayoyin 'yan Najeriya akan zaben shekarar 2019. matsayina na ɗan najeriya idan na tashi bayan sallah asuba na saurari rediyo na kan je na ɗanyi tattaki sai na dawo na shirya na tawo ofis idan na zo ofis bayan karin kumallo zan kunna kwamfuta zan duba akan teburi na an ban mun wani abu jiya idan ba a ban mun ba zan duba ni ma na bar wani abu idan ban bari ba sai in zauna in jira sai in buɗe kwamfuta ta don na ƙara developing kaina na abubuwan da nake ganin akwai su a rubuce ban karanta ba ko kuma akwai wani sabon abu da nake tunani zan kawo wa ƙasar da ma'aikatar gaba wanda nake ganin ta fangare na za a iya samu wani cigaba. gaskiya abin da nake tunani ko da nake yake kullum a raina shine babban matsalar tashin hankali a mu ta najeriya shine matasa matasa ba su da alƙibla ba san ina suka sa gaba ba kamar ni yanzu tun ina wajejen shekara goma sha shida na san cewa ko shekarar kaɗari abinda baka zo da ɗan kami da shi ba ba zan yi ni kaɗai ba ba za ka bani kuɗi ne da ba siyasa ba ba za ka sani a siyasar da na san idan na je ni yau gobe za a ce kayi kaza lokacin da kana yaro na farko ilimi na biyu sana'o'i na biyu na uku gwamnati ta samo da hanyoyi ba kowa ba ne sai ya aikin gwamnati gaskiya abubuwan da suke gudana a yanzu a matsayina na ɗan najeriya ba na jin su. babban abin da yake damuna shine yau a najeriya idan allah ya ba mutum shugabanci ba abin da yake gaban shi illa ya saci kuɗi ya ajiye wa kansa da 'ya'yansa akwai abin da nake yawan tunani allah ya ji kan mahaifina yake gaya mai ce ba zan ba muku komai a duniya ba illa ilimi da tarbiyya da mu'amala idan ka kalli waɗannan abubuwan a iyakacin su kaɗai sun yi ka rayuwa a matsayina na shugaban ƙasar najeriya najeriya babbar ƙasa ce mai mutane da yawa abu na farko da zan fara tabbatarwa shine zaman lafiya na farko kenan idan ba zaman lafiya ba abin da zai yi idan aka samu zaman lafiya an samu komai farko gaskiya rukon amana kishin kasar a matsayin na kasa ba kishin kaiwa wannan shi ne abubuwan da na ce su kowane shugaba a ce yana da su don primarily in kana da kishin ka kana ganin cewa za ka iya haƙura da ranka don kasarka to ba abin da ba zai ba kuma ba wanda ba zai tsoron taɓa ƙasar saboda kai shugaba ba tashi da sassafe sun yi ma yara wanka na yi masu wanka kyautun yi masu wanka sun yi addu'a in gama da addu'a yi masu wanka in su makaranta tashi da nawa nawa din in kauye ne zan jira nan sun je cikin kauye yi masu sensitization kamar muna da election yanzu yi masu sensitization on why there must be no violence don wannan violence din shine baban abun yanzu maganan tashe-tashen nan na gaskiya akwai damuwa amma abin wanda mu mata especially za mu yi to continually mu yi ma yaran mu magana even the type of friends wanda suke they, uh, eh, they have same mu yi magana if you are picking your friends ka duba sosai to be sure that whomever is your friend is somebody who is properly brought up To ga maganan Boko Haram koyina wadasu ba su zuwa makaranta, wadasu ba su aiki, yanzu ba aiki ba komi a gida so shi ne is the main problem. Mun mata mu nema abu at least wanda za su yi. In sun tashi da sassafe mu ba su wani abu ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan ba wai su zauna haka ba makaranta ne ma su je makaranta at least it will help. Government ma taimake mu da yaran so that in such a manner that in akwai scholarship anything to make them go to school they should encourage it. Gaskiya akwai damuwa a Najeriya yanzu bana na kaman irin tsoron boko haram nan tsoron insecurity ko ina wanda ya je tsoron kidnappers muna nan ba zama lafiya kuma komi da komi sai tsoro tsoro tsoro tsoro tsoron in mun kwanta yau za mu tashi gobe ko ba za mu tashi ba barayi ko za su zo ne ko ba za su zo ba irin wannan gaskiya ba daɗi gaskiya the whole armed forces zan yi canza samu new hands younger people fara the security attacking it aggressively don in mun samu zama lafiya wani za a iya je gona wani za a iya tashi a je ko ina a je ofis a je wani gidbe kamar in ba ni da gishiri a gida zan iya tashi zai gidanki nema gishiri ba zan ji tsoro zuwa ba ko da dare ne ko da yamma ne ba zan ji tsoro zuwa ba president wanda nike so president wanda yana da tausayi president wanda yana da mai son cin gaban mata so that progress na mata don su mata we are better managers na gaskiya we are better managers so mai son cin gaban mata muke su da muke so daga china india ba sai ka je baka tura haka baka saboda haka kuma ina sai da gadaje ina sai da zannuwan gado carpet amma nan iya fata ta kayan kicin ce amma na sai da gadaje carpet kuma ni dila ce a turaruka designers turare designers da arabian daidai gwargwado ina sayarwa kuma ina sai da lesi atamfofi kayan yara haka da takalma ba dai abu komai da ruwanka ce ni in ana son a kwantar da tashin tashin hankali gwamnatin tarayya ita take da hurumi za ta raba jami'an tsaro a tabbatar an yi free and fair election a tabbatar an kamanta gaskiya da adalci kuma kin ga muna da jami'an tsaro na 'yan sanda da sss da dss da ko'ina na bangare da 'yan sandan ciki na ɓoye to wa'annan su za su zaga ko ina da ida su tabbatar sun ba da tsaro kuma wannan abu tun daga kan aiji na ƙasa zuwa shugaban ƙasa su za su ɗauki nauyin wannan abu su tabbatar an yi zaɓe lafiya an gaba lafiya to yadda ake tafikantar da najeriya ba ma jin daɗi domin me na farko in lokacin zaɓe ya zo ba a samun kyakkyawan tsaro ba mu san daga inda wannan matsala take afkuwa ba haka muke kira ga jami'an tsaro muke kira ga aiji na ƙasa da shugaban ƙasa da mahukunta ya kamata duk lokacin zaɓe a bada tsaro akwai 'yan ɓata gari a jihar kano da arewacin da najeriya gaba daya wa'anda suke amfani da 'yan ta'adda ko 'yan daba ko area boys eh, ko 'yan alakat ga sunan dai kowane state in kin je da sunansu. idan ni ce shugaban ƙasar najeriya to da izinin allah abin da zan fara zan inganta ilimi zan ba da harkar lafiya zan inganta harkar noma kuma zan yi tituna harkar sufuri na harkokin tattalin arzikin ƙasa yadda zai bunƙasa kuma zan ba da ruwan sha ingantacce saboda ruwa shine turba ta farko a kiwon lafiya. Eh, to faɗi tashin rayuwa dai baya wuce dai wanda ya zamanto akwai tsadar rayuwa a ciki wurin yanayin da zaka siya abinci yanayin da zaka biya kuɗin moto ba kamar da ba zaka biya ya fi haka wani lokacin sai ka hau sau biyu don kana so ka yi sauri sai kuma wani lokacin da zaka je ka ga ga shi dai akwai abincin amma kuma kuɗin siyan ya yi karanci ko kuma ka samu dai irin wannan dai challenges din dai da ake facing dai eh abun da dai ni a ra'ayina nake tunanin zai iya tsayar da wannan shine ya zamanto an ba wa mutane ilimi kuma suna da abin yi don a kodayaushe in dai za ka samu yawanci tashin hankulan nan ana yin amfani da kwakwalwar mutane ne a da hankalinsu ko da kuɗi ko ta hanyar ilimi to kagan kana da sana'an yi ba lalle mutum ya iya baka kuɗin da har zai satisfying ɗinka ba ka je ka kashe ran wani ko kuma kai ka ɗau ranka a aikin banza. eh abin da zan ce dai bana so shine gaskiya bangaren kiwon lafiya wannan wannan bangare yana yana matukar damuna shine dan iya cewa abin da dai yake damuna sosai wanda bana so dai ba a ana dai kokari dai amma kuma abun bai zo ga talakawa ba kowane abubuwa ne na mun rayuwa talakawa sun dan same shi kaɗan amma an ka zo bangaren kiwon lafiya gaskiya talakawa ba same shi kwata-kwata ba a yau inda na zama shugaban kasar najeriya hukunci da zan fara ɗauka na farko shine ya zamanto na mai da ilimi ya zamanto kyauta wanda kowane ne komi talaucinka za ka iya zuwa makaranta har mataki na jami'a ya zamanto kuma an ka kai wannan mataki na jami'a din nan kamar wannan hukuma da ta nysc din nan a lokacin da za ka je kai wannan sabis din na shekara daya zan yi kokari na gana haɗa muku kuɗin a tattare an baka shi a dunkule ko da ce wata ɗaya da ka yi sabis din ba lallai sai ka kai shekaran ba a baka wannan kuɗin a dunkule don ya amfane ka Eh, ɗabi'un da ya su a ce shugaban ƙasar najeriya yana da shi shine zamanto mai gaskiya da rikon amana kuma gaskiya eh, riƙon amana ta kowane fanni sannan ya zamanto mutum mara tsoro wanda in hukunci ya tashi zai iya hukunta ko ma wane ne ko da suna tare a cabinet ɗin shi ko da ba sa tare ya zamanto kuma duk abin da zai yi ba zai ɗauki wani ɗan bangare ba fiye da wani dan bangare to ni ina gani abin da ya nafi so da ya a ce shugaban kasar najeriya zai samu kokina na yau da kullum shine na farko dai nan wajen kuka zo kuka same ni inda nake sana'a haka kenan na ɗinki sai kuma ba can can ina ɗan harkan ƙwallon kafa haka wanda da safe nake tafiya sai kamar ten tati haka zan zawo nan shago sai ci gaba da wannan al'amura na nan amma har zuwa mangariba zuwa karfe bakwai takwas hakan nan yake hanyoyin da za a bi shine za a karfafa ƙarfafa matakan tsaro na makaman 'yan sojoji haka a kara musu makamai wanda za su samu su iya aiki su kuma gudanar da aiki yadda ya kamata sai kuma rikicin boko haram wannan eh, rikicin hanyoyi na siyasa wannan za a na iya bin irin security za a iya basu. su ne za na fito da su saboda duk wani wanda zai kawo wani ta'addanci a cikin harkar siyasa sai a ga an ɗauke shi an ɗau mataki a kansa ko ma wane ne saboda duk rikicocin suna hada daga irin mutane ne wasu za su tura wasu don a zo a samu a yi rikici wani ni ina nan ya tara yaransa haka dai su je su su dan tar da wani farmaki haka a wani waje haka so ina ga wannan hanyoyin da za a yi a bi da securities su je su su kafa wasu dokokinsu hakan nan wanda dai idan har akwai wanda zai kawo mana tashin hankali a wannan wajen sai a ɗau mataki a kansa sana'o'i kuma ya kamata irin bunƙasa sana'o'i ma matasa an ga ko irin na hannu da su kamar nan teloli wannan akwai jama'a yara ko da kanana ne aka kawo za mu iya training su so sai kuma irin makarantu haka shi ma a ƙara bunƙasa shi a ba da kyakkyawan kula a tura yara su ma a yi musu agaji saboda yawanci duk 'yan faɗace-faɗacen nan rashin samun abin ne inda a ce mutum kowa yaro yana da abin ya tashi da sassafe tunaninsa abin da ya sa a gaba shi zai je tashi da shi ka je wajen sana'an ka amma karatu ne ka je ka in ka dawo kana da wani sana'a ka dawo kai kamun ka dan ɗauki wani lokaci za a gama gari ya yamma ta yi washe gari kuma ka kwanta da sabon ka tashi still abin za ka kara tashi da shi gaskiya abin da bana so yanayin sace-sace da ake wa ƙasar najeriya da kuma irin yadda 'yan siyasa za su zo su suna muka wasu alkawarika da ba za su iya cikawa ba yakan sa abubuwa na garin nan da kuma na dukkan najeriya suna dan tafiya ba lokacin da ya kamata su tafi ba a gunatar da shi a lokacin da ya kamata su tafi gaskiya wannan abin gaskiya ni ba na so a irin abubuwan da nake gani a wannan kasa na najeriya mataki na farko da zan fara ɗauka shine yanayin cin hanci da rashawa wannan da kuma bunƙasa irin tattalin arziki na ƙasa wannan ina ga shine muhimmin abin da ma kowace ƙasa take dan dogara da shi da zan mai da hankali wajen ganin cewa kuma sace-sace da ake yi wannan na wasu hakan nan 'yan siyasa da suke yi zan gana bi duk hanyoyin da zan gani kuma na dan takile da kuma wasu abubuwa ta wajen boda duk wani irin smuggling da ake yi ta nan ma zan kara bi gana kafa wani taka ko kuma in ce mataki akan wannan harkar da yake tafiya ta boda ɗabi'un da nake so ga cewa shugaban kasa ke da shi shine haƙuri da jajircewa haƙuri ta fuskan kamar yadda anayin halin da muke ciki wanda ya tun zira ka nan wanda ya tun zira ka nan duka in ba dai kana da hakuri kuma ka jajirce akan abin ba to ba kowa bane zai iya yin wannan abu to amma gaskiya ta wani hanya kuma za ka ga cewa shi shugaban kasa ana bukatan sai zama na cewa ba shi da irin bambanci to madalla wannan wasu ra'ayoyin wasu 'yan najeriya kenan kan zaben najeriya da aka shiga najeriya yankuna aka ɗaɗɗauko su to mun gode To yayin da zaben Najeriya ke karuwa yanzu za mu ba ku dama ina matasan mu suke ku ɗauki waya ku na ku kira mu domin ku gaya mana shirye-shiryen ku na zaɓe a ina kuke kuma me kuke shirin yi. A kada manta lambar mu ita ce b sifili biyar b shida biyar biyar kada manta ƙara alamar tarawa plus sai a jero lambobin a kira mu. saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa. To ga shi na an fara kiran mu. Salamu alaikum. Allah ɗin Najeriya yake. Mm. To kafin kai bayani ya eh, sunan malamin kuma daga ina kake kira. Dan ba minti daga ina kake kira kuma ya sunanka. na Mustapha Muhammad. Daga ina? Kebbi State in gaske local government. To Malam Mustapha muna sauraron ka me ka mm. shirya wannan zaben? Guda na shirya kacina na nan na gyara hisab mm. yana jiran kawai rana nake jira. Za ka je ka dangwala kenan. Zan je in dangwala ma wanda yake so insha Allah. Allah ya taimaka ya bada sa'a. Eh. eh muna muna jin ka. Yawwa shine nace lokaci kawai nake jira Mm. shugaban da nake so na yi redin a na shirya sosai. To ma da lamar Mustapha Allah ya ba da sa'a bari mu ɗau wani kira daga Adama wani ne akan layi? Wani ne To da alama uh, wayar da Adama ta yanke. Mm. To jama'a sai a kira mu lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada amanta a ƙara alamar tarawa muna son mu je wani shirye-shirye kuka yi ko kuma kuke kun karɓo katunan zaben ku da kuka riga kuka rijista da daɗewa? da yake har yanzu yanzu akwai wanda basu karɓa ba da yawa suna nan. To muna son mu san menene shirye-shiryen ku. To mun samu wani kira wane ne kuma daga ina ake kiran? Malam Musa Ilyasu daga Kingin. To Malam Musa muna sauraron ka ɗan rage rediyon ka sai mu fi jin ka ko? Rediyon yayi nisa da ni. To yawa yi nisa da ita. To menene shirye-shiryen ka a wannan zaben? Ka je ka yi rijista kuma ka karɓi katin ka na dindindin ko ya ake ciki? na ya rajista ta tana nan a wajena. To yayi kyau. To menene kuma fatanka? Eh fatan mu da yadda abubuwa suke faruwa a Najeriya muna fatan Allah zai sa mu yi zaɓe lafiya. Mm. A kuma sanar lafiya kuma Allah ya ba mu shugabanni na kwarai. To amin. To mun gode Malam Musa da. Yadda kuke jajircewa don Allah ku cigaba jajircewa don ku faɗakar da mutane mu tabbatar an yi zaɓe lafiya saboda tension ya mana yawa a Najeriya yanzu haka mu da muke Najeriya. Mm. To Malam Musa mun gode da wannan shawarar ka bayar kuma za mu ci gaba da kokarin mu. Bari mun samu kira daga jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger? Ibrahim ya wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim ya wankin hula ya ake ciki batun zaɓe? To mu dai batun zaɓe sai dai mu wanda za su je mu kuri'a fatan alkhairi Allah sa ai lafiya tashi lafiya. To ai ka ce wanda za su jefa ƙuri'a Tsaya malam ka ce wanda za su jefa ƙuri'a kai banda kai kenan? ba ma ni kadai ba mafi akasari na akwai akwatai sun kusa guda goma ba za mu na rajista ba babu da rajista za mu je mu zaɓe. ba a muku rajista ba tun farko ba a muku rajista tun farko ba kuma ba ma ba kuma ku yi rajista balle a ce karɓar katin zaben kenan magana rajista mu nan ma babu shi don saboda a kafafen watsa labarai musamman naku na kai kuka na kai kuka ba a share mana hawaye ba an ki zuwa a zuwa mana rajista kun tuntuɓi shugaban hukumar zaɓe ko kuma shugaban siyasa da wanda kuka zaɓa wanda yake mulki a yankin da kuke musamman ma karamar hukuma har zuwa jiha kun ɗauki wani mataki na yin haka to mu ba babu da wani majority kamar karfin da zamu tunkare su kai tsaye saboda bamu ganin su tun da suka ji zaɓe babu wani ɗaya wanda taɓa zuwa nan ko kamfe ko kuma ya zo ya dubi yanayin yadda muke nan mu da to ma ibrahim mun gode da fatan waɗanda alhakin haka ya rata a wuyan sun ji kuma za su yi gyaran da ya kamata to mun sami kira daga wani kwara wa ke magana daga kwara To, assalamu alaikum mai magana Bello Garba na kusan Najeriya mai bulawus kala-kala daga nan kwara. To, Bello, barka da shigowa wannan filin namu. To, muka mm. gaskiya a hali yanzu mun shirye-shiryen kwarai ko ni muka tana da mun tana da kwashi mu da sauransu. Mm. Muna jiran kawai rana ta zo. Kuma ina kira ga 'yan Najeriya da yake mu an san mu da bin doka da oda. Mm. Mu bi doka da oda gada mu sai da makamai gada mu yi duk abin da zai kawo tashin hankali a wurin zaɓe mu tsaya mu zaɓi shugabanni waɗanda ran muke so kuma waɗanda za su ji tsoron Allah za su wa ƙasar mu aiki. To duk da yake lokaci ya ɗaga mana hannu to mun gode. lokaci ya yi ƙarin halin shi mm. Mm, haka ne. To jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin Daniel Brown da Zainab Abdulrahman da Sarfila Hashim Gumel ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. Wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta dace ba wasanni na motsa jiki dinkin su ba ta share ba